Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin ci gaban littafin na mabaruka. Amma kafin mu cika masu sauraro muna ƙara tunasar da ku da ku danna mana subscribe da lakin da sharing da comment. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mabaruka kashi na 21. Kai haba broza, Allah ba inda zaka je aka. Lalle wannan yarinya ina jin mayuwa ce. Duk ta bi ta makalkale maka. Kai jama'a haba dan Allah. Cike da haushi da ƙarasa maganar. umma kiwa ki magana ko wallahi in karera ya tatam akan banzancen ne kake kirarin zaka karera ni to ka sani ko kashe ni zaka yi ba zan taɓa bari ka fita ko nan da can ba discharge ɗin na kama na fasa yau sai nan da zuwa jibi rasa me zai ce mata idan ta kai sai kawai ya koma ya kwanta juya masa baya yawa broza ko kaifa ka kwanta abinka ka samu wadataccen hutu a yafi maka zuwa yawo gidan wata budurwata. bai tanka mata ba amma rayawa yake a ransa lalle ba don umma na wurin ba watakila ita ma sai ta yi jinya don ba makawa sai ya sumar da ita saboda yadda zantukan nata suke kona masa rai ita bata taya shi jimami ba sai faɗan zantukar banza uhm, za ki gane ba ki da wayo in kika shigo hannu na yarinya akul yi mata wani abu ka dai jini ko shiru yayi dan san bai zaci magana ta fito fili ba kyale shi umma bar shi ya nuna wa duniya ya fi son bare da jininsa kin mai shiru maryama kuma kada na sake jin kina kushe masa zaɓi. In ba za ki taya sa da addu'a ba, to kar kuma jin zantuka makamantar waɗannan suna fitowa a bakin ki. Cikin zubar hawaye ta fice fu, Umma ta bayar ta da sauri tana kiran sunanta. Idiot, ya furta tare da durowa ya sanya shoes ɗinsa. Ya fice ta baya don baya son Umma ta gansa. Balle ta hana sa fita don faranta wa 'yar lelanta. Cikin kwanaki biyu in ji ta koyi abubuwan Musulunci masu tarin yawa, sosai Baruka ta yi mamakin kaifin basirarta. Sun yi mugun sabo da juna tamkar sun ɗauki lokaci mai tsawo a tare. Zuwa yanzu in naji duk ta bar mafi yawan ayyukanta na tsafi saboda hora ta da mabaruka ta yi da tsayuwar dare da sallar warha. San ba ta samun damar keɓewa saboda ko da yaushe suna tare da mabaruka tana ba ta ilimomin Islama da labarin illolin tsafi da makomar masu aikata su. Sabir kuwa tun da ya tafi bayan ya kawo mata kayan sawarta ba su sake haɗuwa ba amma ta san yana zuwa gidan don Innaji tana sanar da ita zuwarsa amma sai bayan ya tafi. Abin mamaki sai da cikewarsa ya dame ta. Son ganinsa idanunta ke muradi ga wani yanayi take ji a game da shi wanda ta rasa gano ko meye shi. Abinci suka gama ci da Innaji ta je ta wanko hannunta ta dawo kusa da Innajin ta zauna ta ce mama ci min gaba da labarin na ƙagara in ji sa Yar dariya tsohuwar ta ce, "Oni, oh, Shatu, Fatima ta zama 'yar jarida. Wayo mama, zaman Fatima da ku ta koma haka, mai son magana da labarai da kuma iya tambaya. Na san da hakan diyata, don tun kafin ki zo duniya alkaluma suka nuna min halayyar ki kaf. Zabura ta yi, mama tun kafin in zo duniya duniya fa ce, kwarai kuwa, da ranar da na haifi Sabaru, auna manta, ina jin yanzu, Sabiru yake ko? I mama, ina jinki, ta furta cikin kosawa Dariya in naji ta yi, oh bari dai na ci gaba miki da labarin kawai kafin kafin sabir ya zo ku wuce ki barin da kewa tunda abin ya faru mutumin yake kuka yana su da su bar shi ya tafi wurin iyalinsa amma suka ki kula shi sai ma azabtarwa da suke yi masa ko da yaushe a kullum sai sun sa ya nemi ni sau biyar ko fiye da haka abin mamaki kuma duk in ya zo sai ya yi sallah kafin ya kwanta da ni kuma bayan ya gama sai ya yi wanka ya umarce ni ni ma in yi wanka kamar yadda ya koya min wata rana kuma in ya kwana a ɗakina kamar irin in su sarki ba sa nan to kwana sallah yake yana addu'a cikin kuka ina taya shi saboda duk da halin takurar da nake ciki bai hana ni jimamin halin da yake ciki ba wata rana da ba zan taɓa mantawa da shi ba ranar juma'a da hantsi suka taso ƙerasa sai ya kwanta da ni a gaban su shi kuma ya ce ba zai iya ba ina kallo suka yi masa zurf tare da umartarsa da ya ko su kashe shi ya dube su cikin kyama ce dabbobi jahilai da daƙiƙai azzalumai mai matsafin banza da wofi waɗanda wutar Allah take jira kawai ba zan taɓa yafi muku ba in Allah ya so mace ce sanadin karyewar kadaranku kuma yarinya mai ƙananan shekaru za ta watsa tsaniyarku don alfarmar masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabaruka ta amsa ina ji ta ci gaba gama maganar sake da wuya makau yaron sarki kuma mijina ya soka masa kibiya a gefen ciki a take ya zube ƙasa jini ya soma malala cikin gunjin fitar rai yake furta kalmar shahada yana kammalawa ran sai fice wanda faruwar hakan ya sanya abubuwa tsafin su da yawa suka tarwatse dodannin su suma wasu kamar mace. sun shiga gigita matuka cikin kunci suka ɗauki gawarsa suka jefa cikin ruwa na yi kuka marar adadi na rashinsa saboda zaman da na ɗanyi da shi sansa da ƙaunarsa ya kama ni na ɗauka shi ne na da nake yawar mafarki ya zo fitar da ni ashe hasashe na bai daidaita ba ne dakatawa ta ta ci kukanta mabaruka na taya ta sallamar sabir ya sa suka tsagaita da kuka cikin mamaki yake duban su Inna ji ta sakar masa murmushin yaƙi, ya taho cikin sassarfa ya faɗa jikinta suka rungume juna. Cikin sigarar rashi yake cewa, in ke bar tuna baya tunda abin da ya faru ya riga da ya faru yanzu mafita ɗaya ya rage mana shine mu so mu gamawa da dodannin da ke kewaye da dajin nan don samun hanyar ficewa kafin lokacin dawowar sarki wannan shine abin yi ɗana amma yanzu bari na kammala kammala wa Fatima labarin sai mu nemo mafita Fatima ya furta a ransa sai ya saki marmashi suna mai daɗi ya kuma faɗa cikin ransa Oke to ku gama ɗin ni bari na shiga ɗakin sarki wani abu nake son bincikowa Allah baka nasara akan ka ta farta ba tare da ta kalle sa ba tsira mata idanu yana mai jin ƙaunar tana kuma lashe ruhinsa sa in naji ta murda da karfi ya saki kara mama yana jin zafi fa a yi masa afuwa please tace cikin langabar da kai fes na ta ɗauke da murmushi sakin sa in naji ta tare da tura sa waya kara gaba ka aiwatar da aikinka tam in naji na wuce ya furta cikin kannewa mabaruka ido ɗaya ta saurin kau da kanta gefe Innaji na kallon sa tana mai jin zuciyarta yana kuma cika da haske. Haka nan na rarrashi zuciyana na haƙura. Haka nan na rarrashi zuciyata na haƙura amma tsanar mijina da mahaifinsa ƙara nukuwa ya cikin raina. Bayan watanni biyu na soma layin shigar ciki, suna fahimtar lamarin suka cika da murna. Tattali na suka soma na musamman har zuwa lokacin haihuwa ta yi na haifi yaro na mai kama da mahaifinsa sak. Sun shiga mugun rudanin ganin kamannin yaron. A take suka soma dura masa alƙalamin tsafi, wai nufin su ko ina je ba zai taɓa burin sa zama musulmi ba bale har ya adawa da gadon su wato tsafi da dare bayan sun dawo min da shi zai na kulle ɗakin na soma bincike cikin kundi na a take na ga bayanin wacce za ta taimake mu har mu fita daga dajin nan yarinya budurwa ce kuma musulma mai tarin sani cikin addinin islama mai yawan haƙuri da juriya sai dai miskila ce kuma za ta zo cikin daji ne bisa sanadin wani kaddara wanda ban ga bayanin sanadin afkuwarsa ba na dai ga mahaifiyar yarinya tana fuskantar fuskantar barin ciki ta hanyar sihiri da ke yi mata ba tare da saninta ba. Ikon Allah, mama kin san ko ummi sai da ta yi bari sau shida sannan aka samu ciki na ya zauna kamar yadda ta sanar da ni. Allah ya saka mata ya bi mata haƙƙinta. Amin mama. tun daga lokacin nake cikin begen zuwarki barin ma san da sabir ya dawo karatu ya sanar da ni ya musulunta ai ba tunanin komai ni ma na miƙa wuya muka so mu ibadar mu tare da sanin sarki ba dan yanzu mijina shine ya zamo sarki domin babansa ya rasu tun sabir bai cika shekaru biyu ba hakika sarki ya so mu zargin mu da muna boye masa wani abu ne ta ranar da ya kama sabir ya daga hannayensa sama yana addu'ar Allah ya kawo mana dauki mu bar dajin nan cikin salama To tun a sannan ya tsananta bincike a kanmu amma sai ya kasa gano komi. Hatta da bokayensa sun kasa ganowa halin da muke ciki. Shi ne hankalinsa ya tashi ya tara bokayensa suka tafi wani tsibi don nemo sa'a. Kuma zai dawo nan da 'yan kwanaki. Dawowarsa tamkar halakar mu ne shi yasa muke son samun mafita kafin su dawo bisa taimakonki kamar da yadda sabi da sanar da ke. Numfashi ta ja wannan shine labari na diyata. Allah ji kan abban sabir da rahama. Allah kuma ya taimake mu bisa ƙudurinmu. mu. Amin ya rabbi, Sabir ya amsa daga bakin kofar shigowa. Bata dube shi ba ta ce wa Innaji, dama yaran dajin nan sukan yi karatun boko ne? A'a ba sa yi, Sabir kaɗai a soma. Aka soma bari kuma daga kansa ba wanda aka kuma sakawa. To mama ko me dalili? Allah kaɗai masani don duk iya bincike na ban gano hikimar su na yin hakan ba. Amma ina zaton nufin Allah ne kawai tabbatuwar lamarin. Shiru ya ratsa wurin na wani lokaci sannan sabida ya ce, Innaji tun da ta ji labarin ki ita ma sai ta sai ta bamu nata kallon su ta cikin harara ya haɗe fuska oya su ma bamu muna sauraron ki sabir babu tayin yanzu amma zan sanar da kai kafin mu rabu oh ki har tunanin rabuwa da mu kike yi to wallahi in ma kina hasashen hakan cikin ranki gara ki watsi da shi domin kafar ki kafar mu tare da ke zamu fece daga dajin nan ehe murmushi tai ni ma fata na kenan Allah ya sa mu tsira tare da ku amin Allah ya nufa hakan diyata amin mama me ka binciko a ɗakin sarki Ina ji ta tambayi Sabir Kwalbar da ya killace ruhinsa ciki na ɗauko. Za mu riƙe shi a matsayin katangar mu ko da ya dawo ya riske mu, to da shi za mu yi masa barazana kun ga ai dole sai ƙyale mu. Ka yi tunani mai kyau yaro na. Bai yi tunanin komai ba mama. Yayi maza ya maida masa kayarsa inda yake. Allah zai bamu kariya dan ya fi mu sanin halin da muke ciki. Shine zai yaye mana matsalolinmu ya kuma yi mana jagorar fita cikin hatsabibin dajin nan ba tare da iyawar mu ba. Tabbas iyata zance kuma fa gaskiya ne. Sabir zai yi magana in naji ta saurin tare shi, maza mai dama shi da kayarsa kawai, ka damu mu san abin yi. A fusace miƙe ya fice, ko da ya fita maimakon ya maida inda ya ɗauko sai ya ƙi. Ya nufi can bayan tsaunin da dodannin sarki ke gadin fadar sihirinsa, ya dubi kwalbar ya soma jan addu'o'i wanda ya sani da wanda ya ji mabaruka na karantawa in naji. Cikin sakan da bai wuce biyu ba, tsaunin ya soma girgiza. Ganin haka ya dage ya buga kwalbar da ƙasa, wani baƙin hayaƙi gami da fitar sauti mai ƙara ya bazu cikin dajin. ko da ya lafa sai ya ga tsaunin ya ruguje ga dodanni nan zube a ƙasa duk sun mace sujjada ya cikin miƙa godiyarsa ga Allah da ya bashi nasarar cikin sauƙi ya miƙe ya nufi wurin su cike da zumuɗin nasarar da ya amma me sai ya samu gidan shi ma ya ruguje ba su mabaruka ba matansu cikin gigita sun makwalwa wa inna jikira amma shiru babu amsa zubewa ya samar gwiwoyinsa ya saki kuka mai cin rai na shiga uku na lalace na yi sanadiyar halakar jigona Wayyo Allah ya kwalla kara. Ya isa haka Sabir, yanzu muna cikin haɗari ko me zai iya faruwa da mu, dan haka yi maza ka mu bar wurin nan. Fatima ina ina je tambayi ta cikin tsawa. I'm sorry Sabir, mama ta tafi inda kowane rai sai ya je sa, ko yana so ko baya so, but mu gode ma Allah tunda ta cika da kalmar shahada. Yumin ina ji ta mutu wai? Gana masa kai ta cikin zubar hawaye, ai bata yi aune ba sai sautin faduwarsa ta ji, kumfa yana fitowa daga bakinsa, yana wani jijjiga. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da ta fito bakin bakinta kenan ta nufe shi jikin ta ba inda baya rawa har ya wuce ganin kamar mutane ne tsaye da police sai yayo baya ya fakin gefen su mafta na ganin sai ya karo saurin sa da sassarfa su na ce abi ina yini lafiya lau me kake yi a nan tare da yan sanda na dauko su ne shine motar su ta samu matsala muna jiran a turo mana wata me ke faruwa a gidan naku da zaka dauko police ba gidan mu zamu ba gidan ƙawar momi zamu ikon Allah me ke faruwa a can din kama su zanyi ita da momi in sun juya za su yi bayanin saboda ina zargin su cikin bacewar mabruka gidanku na ce mufta ashe baka da hankali mahaifiyar naka zaka kai police station da rashin tunani to yi maza ka sallame su kafin ranka ya ɓaci shashashan banza kawai cike da ƙunar ya sallami 'yan sandan ya zo suka tafi cikin mota abi yana ta yi masa wa'azi akan muhimmancin iyaye musamman uwa shi da jinsa kawai yake yi amma ko kalma ɗaya bai fahimta ba saboda tunaninsa gabaki ɗaya baya wurin suna isa gate daidai mashkur yana isowa cikin nafif abi ne ya leko ya ce da shi ɗan samariwa kake nema ni risinawa ya cikin girmamawa ya gaisar da shi sannan ya amsa da baƙon baruka ne na zo ne na ji ko an samu labarin inda take oke to shigo daga cikin bayan su yabi muta sai zabga masa harara yake yi ba don gaban abi suke ba lallai da ba zai bar shigowa gidan ba balo cike yake da su da sahal madina murjana abba da ummi dukkaninsu abba ya nemi ganin su wuri sa abi suka samu suka zauna bayan gaishe gaishe abba ya dumba shukur ya ce dakto sannu allah ƙara lafiya na ji abin da ya same ka gurin mama gajiya cikin sanyi amsa amin abba na gode Gyaran murya Abba ya sannan ya ce dalilin tara ku a wurin shine ina son kowa ya sanar da ni abin da ya sani tsakanin Hannatu da Mabaruka ma'ana yanayin zamantakewar su da mu'amalar su na yau da kullum. Shiru ya ratsa wurin ba wanda ya yi yunkurin ciya wani abu. Abi ya dubi mutta sanar da mu dalilin da ya sa kake zargin mahaifiyarta akan bacewar Fatima. Ina nan kowa ya kawo kansa duk sai ya ji wani iri amma ya zama dole ya yi bayani yadda yadda za su ba shi goyon baya a kan lamarin domin shi ya san mominsa ta san komi. Mutahu kai muke saurare cewar dada. Wata rana na dawo daga computer school lokacin na kammala secondary ba jimawa. Har zan wuce sai na ji maganganu a baya na koma da baya da laɓe. Zantukar da na ji sun yi mugun gigitar da ni. Ƙar momi ce ta fi nan tana yi wa momi faɗa. Me na shiga damuwa haka don kin bawa wa dodo jinin mahaifiyarki. Ina ce kafin ita kin bada na babbar ɗarki. gudan jininki da namijinki abin alfaharinki to don kin bada na inna semi ai ta tsufa dama saura mata gangara ya rage saboda tsoro ban san sadda na fito ba sai duk suka tsorata na so mai masu masifa ban san me suka yi min ba sai farkawa ne na ganni cikin ɗakina. na na kalli agogon na ga na samu awanni kwance to tun daga lokacin nake yi wa momi wa'azi sai ta nuna min ai ta bari dama sharrin shi ne kuma yanzu Allah ya ganar da ita gaskiya sai dai duk yunkurin da na yi don faɗa wani lamarin sai na faɗa cikin mantuwa da shafewar labarin na tafi jami'a to bayan na dawo na gane mami har yanzu tana cikin ƙungiyar matsafa saboda ayyukanta ya nuna min hakan musamman akan mabaruka don ta sha tsoratar da ita cikin barcinta amma Allah yana ba ta nasara a kanta. Na san wannan bayanin ne a bakin momi sadda take ba wa ƙawarta labarin wahala da mabaru kake bata duk in ta zo mata cikin barci. Tun a lokacin na so fallasa ta sai na samu kaina cikin mantuwa kamar da can. Har zuwa lokacin da ta yi min surkulli na bar gida da ban sake waiwayansa ba. sai ana igowar mabaruka za ta ɓace na ji son yin hira da mabaruka ya bijiro min abin da ya fice min a rai shi da na kira ta cikin dare sai lokacin na san labarin ummi za ta dawo gidan abba Momi ta sha sanar da ni ba ta son mabaruka ko fuskala zarratin. Shi yasa nake zargin da sa hannunta cikin lamarin bacewarta. Wanda shine yasa na yanke hukuncin ɗauko police su tafi da su ita da ƙawarta, amma abi ya hana ni. Ta masu sauraro, a nan za mu dakata. Ni ma mi ba nake muku fatan alkhairi. Assalamu